Tirran gini, tirran zane, ka zuba da zuburin. Gibson, shi da suna yi. Gibson. A ah, wannan kuma kabilancin ni ban san shi ba, ni dai na san ka da jibu. To ni dai sunan nake ne yanzu. Yau kana kana hawa network. <laughs> Yanzu ma da ka gani ina ganawa shi a gona zan je saboda yanayi ka san dawa ta fara ɗauka ciki. A shi da ce nace kana hawa network kuwa? Mu hmm? ce zan can. Wai abokin da tambaye ka da. Zan ka. magana aure na ce ta zo kuma ke neman a yi mu kumbiya kumbiya kuma na kai an ma auren nan na gaske wai mai sirri eh, to duk da dai ba abin da zan iya ce maka dai amma abin da zan iya faɗa shi ne ina ga ya samu nasaba ne da ni dai kaga duk abin da ake ci a gidan nan tun kan aure eh. to da ni ake haɗuwa a noman shi duk wani abu da za a shigo da shi kai hata magi inda zan samu wata goma zan yi kokari in gana suna kai gida daga kwaran da Allah ya sa mahaifina ya ga wannan ya dauran aure kaga yanzu duk abin da ka sani hatta sutura ba nake dinka mata ta barkono wannan shi yake sa a kai mu eh, eh. sannan in aka in aka yi haihuwa samu narke ke tinkiya ko rago wallahi nama sai mun koshi wallahi lazi kai ka shi kawai aiki auren ne kawai gaban ka Allah sarki eh har ka tuna mun wata shekara shine ce eh Allah wakina Allah wallahi ai wanda ka dare ka daure zuba kai ka je binni ma Allah ya sa ka zo da kuɗi tsantan aure kai ba zai ma wahala ba a'a ainihin da ji nan ne wato santoriyan mu ne santoriyan mu ne shi ciyaman din namu mm. na santoriyan mu shi kawo matsala to ai sai ka rinka yin mun turanci kuma ni ka san to ai ka san mu langucin nan mu ne na ayyukan nan eh mu baki ya saba da koko eh. ne kuka ga shayi eh, Allah sarki zan wuce gona ne yanzu eh Eh, to mu je gani ne kuke abar Allah ko alquran ne mu gani mu gani ni kuma yanzu fito da kai kawai kai sai ka ce da gidan kai billahi lazi ai yadda na samu na samu kunya eh ha Allah na ga ma ma ba su son a taya musu su ba yan kudi to aikin burit in ji tusa ai ni idan na raina kasuwa ko sautu ba ne mata eh kuma ban da darajar baushe ko kula kana ƙara yi ne ma a cikin garin nan aikin kawai aikin birit in aikin birit in tusa ya aka jamsan normal ni da mutane ne kana ta harkokin gaban ka mutane suna ta taka wai mutum ba zai shiga harkar gabansa ba sai a harkar ka a ga shigar ka a ga fitar ka me kake wai sai an duba an gani kuma kullum mutum wai burin ai ma sharri ai ya mu didi da kai ai gari ne ana cikin garar ana gari ya gari amma ana cikin garari mutumina ah, mu ragal muke wallahi <clears throat> sai yi mu ya yi mu mun gurge dan tawo mana ne da shi saboda ka san yanayin rayuwa duniya sai da taka tsantsan shekaran jiya kawai ina shan rake sai ga farce a cikin rake na ce kai me ikawo fura a zani in banda kazamun damu kawai na ce yanzu aka me yankan farcen ne i yanke farcen a kan raken ya higa ciki da kuma wani kawo ne an yi lodi rake a yarki eh an yi lodi a kurkura kawai gaba aka dauki hanyar zariya. ya yi suka tafi goya raken ta ta dauki eh ruko santsi ne ya kwashe eh da mulkin ne ijiyar shi buk kai sake titi an gan shi ko ya ɓata bat don ba wuya yanzu a ce mutum ya ɓata bat wato abokina ina jin ka ni fa kakata ta yake sakawa me ya faru na gano yarinya da na aura a garin nan eh na gano yarinya da na aura a garin nan me kake faɗi anya ku kanka kalau a ce di yawon da kai a cikin ƙasan nan ba ma a cikin garin nan ba a ce duk yawon da kai ka rasa inda za ka zo kai aure sai a lokan ban gane lokan ba ah. duk wani ne sai gaba yawon su kaf wani je Amerika, wani je london wani je jamus wani ya kwana a rasha ya dawo ya aure lokan din ya kauyen me ah. mutumi na haka ne ba sai yanzu ka tuna min da wani abu ka san ni kwakwalwa ta bata cika ɗauka abu marar amfani ba sai mai amfani ka san gases top gas kenan eh, eh. ka san me akai to sai da ya gama kaɗuburansa ya gama kewaye 'ya'yan mutane ya gama duk wani aikin asararsa kuma ya ya auri 'yar islamiyya ka san 'yan wace makaranta ya aura 'yar hmm. makarantar arzai ya aura ka san in dai karatu ne ko a cikin gari in dai aka ce maka arzai makarantar arzai to an gama sai alai maka albarka sai makarantar mu ta malafa kuma ya aurensa hankalinsa kwance a madabo iga yar ah, kuma haka ne to amma me kake gani yanzu kana ganin a gida za a bari kai wannan auren ah, ina kana ina ba kana ke karba ina ce maka sharifi kana hura tuwo eh. haba da babban abin da ya tsaya min yanzu ake a raina yaya za a yi gidan sabon na kawai yarinyar ga san me za kawai idan ka tashi ka je gidan kawai ga abin da za ka ce musu gashi